وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم لهدي شاء مقوات الصفر hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wadda ta dai daidai da talatin ga watan june 1996 rana ce wadda wadda insha Allah ta'ala za mu ci gaba da muhadarar da muke gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayati ma'ana laccoci da ake gabatarwa dangane da duniyar aljanu da mutane a makonni biyu da suka gabata mun gabatar da bayanai dangane da tabbatar da cewa aljanu gaskiya ne akwai su mun yi bayani dangane da ɗabi'unsu da wasu al'amura waɗanda suka shafi halayensu to abin da ya rage mana za mu tattauna a kai shine mu'amala tsakanin mutum da aljani ma'ana shin mu'amala na iya gudanuwa tsakanin mutum da aljani ko ba ta iya gudanuwa idan tana iya gudanuwa yaya al'amarin yake muna masu neman taimako a wurin allah sai mu ce tun farkon wannan muhabara ta mu idan jama'a ba su manta ba mun yi musu bayani da cewa jinsi na dan adam ya saba wa jinsin aljani Allah madaukakin sarki ya halicci mutum na farko annabi adam daga yumbu da tabo amma shaitan ko kuma asalin aljani Allah ya halicce shi ne da bakin wuta sabawar wannan jinsi nasu shine yasa aka zo ana tattaunawa dangane da ko abu ne mai yiwuwa mu'amala ta tabbata ko da faru tsakanin ainihin jinsin mutum da na aljani to yana daga cikin matsaloli waɗanda malamai suka tattauna shine dangane da auratayya tsakanin mutum da aljani tun da daɗewa muke jin cewa a cewa ne aljana ta aure shi wance aljani ya aure an sha jin labarin waɗannan al'amura to shin ko da gaske ne aure yakan faru tsakanin aljani da 'yar adam ko kuma tsakanin aljana da ɗan adam tare da cewa aure tsakanin aljani da ɗan adam idan har zai faru to yakan faru ta ainihin ɗayan hanyoyi guda biyu ko dai ta hanyar soyayya ko kuma ainihin ta hanyar tilasti a ƙashin gaskiya aure yana iya faruwa tsakanin jinsin dan adam da kuma ainihin jinsi na aljanni sai dai kamar yadda ainihin muka fara bayani shine aure din idan zai faru yakan ainihin faru ta hanyar da ta zama ta tilas shi da kuma ainihin akan masu so da dama yakan faru aljana ta ga ainihin dan adam tana son shi kuma ta rasa yadda za ta ainihin ta samu kaiwa gare shi sai ta aure shi ta hanyar ainihin da rinka zuwa mishi a bacci yana jima'i da ita yana saduwa da ita kuma ta hana shi auren duk wata mace ko ya ga wata ya mace yana so ba zai wuya aure ta ba saboda haka sai zauna shekara da shekaru a cewa da yaƙin aure nan kuwa aljana ce ta aure shi yadda yake ta tilasta shi akan zama da ita kadai kuma ta hana shi ainihin zama da wata mace idan kuma yana da mata za ta rinka cutar da waɗannan mata shi kuma duk ranar da ya faru da wannan ainihin mata tashi ko mata na zai tashi cikin larura ta rashin lafiya da zazzabi da makamancin haka wannan yakan faru ta hanyar ainihin tilas sannan akan samu aljani shi ma ya auri ta mace ta hanyar ainihin ya ganta yana so amma ya rasa yadda zai sai ainihin zo ya aure ta a cikin barci ya rinka zuwa mata yana ainihin jima'i da ita har ma to da dama mata masu irin wannan larura sukan ba da labarin cewa sukan ainihin tashi su ga gaban su ainihin ya ainihin shafe da ainihin kazanta ta maniyi tare da cewa ba wani ɗa namiji ne wanda yake cikin jinsin ɗan adam suka kwanta da shi ba amma mafarkin nan da dai tana kwanciya da wannan namiji sai haka ainihin ya faru to to da dama haka yakan faru ta hanyar aljani ya aure ta ita ma sai ainihin ana ta yin aure ko kuma ta aure din ya ana ta ainihin zaman gidan miji din lafiya ko kuma ya ana ta zaman gidan mijin gaba daya an aure irin wannan da ke faruwa na tilasti tsakanin ya mace da kuma ainihin aljani sai ka samu cewa irin wannan auren ana samun matsala yakan ainihin hana ta aure ya hana ta zaman lafiya da duk wani wanda zai zo ce na santa duk wanda ya zo ce na santa sun dade suna mu'amala ta soyayya da shirin aure shine kwana uku sai ainihin ya sa ta ci mutuncin shi don da wasu wasi zai zo ya samata samata dabi'a ɗabi'a ta tsiya da faɗa da ci mutuncin ainihin wannan saurayi dole ya rabu da ita irin waɗannan matsalolin an fuskance su da dama kuma alhamdulillah cikin falala Allah Allah ya yi wa masu irin wannan ainihin larura larura ta su to wannan shine nau'i na farko na aure da kan faru tsakanin jinsin aljani da kuma ainihin jinsin ya mace ko kuma jinsin aljana da jinsin ɗa namiji cikin ainihin ɗan adam wannan aure na tilasci ne kan faru amma akwai aure wanda ya kan faru ainihin na soyayya tsakanin mutum da mace aljana da kuma aljani da mace ta ainihin mutum to wannan malamai sun tattauna wannan matsala din cewa aljani ya zo ya rikida ya nemi ya mace ta ainihin jinsin mutum ya aure ta a daura musu aure kuma su zauna ko kuma aljana ta aure ainihin ɗa namiji ta rikida a tsura ta ya mace ya aure ta kuma su zauna malamai na musulunci sun tattauna akan wannan matsala ainihin wasu malamai sun tafi akan cewa haramun ne kai tsaye wasu malamai suka tafi akan cewa halal ne kai tsaye imamu malik imamu darul hijira al-asbahi Allah ya kara mishi yarda da rahama yace shi dai ba zai haramta ba amma yana kyama saboda kada a samu mace ta je ta cikin shege da an tambaye ta waye mijinki ta ce aljani ne ba a ganin shi kuma shi ke fikihun imamu malik da haka imamu malik ya tafi akan cewa makaruhi ne a ƙashin gaskiya malamai sun fi ainihin tafiya akan wannan magana ta imamu malik amma auren kam yakan yiwu don za ta iya rikida ta zama ainihin mutum tunda tana son ka ba za ta cutar da kai ba kuma a daura muku aure shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn taymiya yace har ma ya'ya za ku iya haihuwa to wannan kenan sannan idan ka fahimci wannan za ka fahimci to mecece manufa da ya sa Allah madaukakin sarki ya halicci aljanu din ne da mu mutane da su aljanu Allah madaukakin sarki ya halicce mu ne gaba ɗaya domin mu bauta mishi Allah madaukakin sarki ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya ce mutane da aljanu ban halicce su dan komai ba sai dan su bauta mini shi wannan ita ce manufa ta ainihin halitta su da Allah madaukakin sarki yayi kamar yadda yake ita ce manufa da Allah madaukakin sarki ya halicce mu dan haka su Allah ya kallafa musu shari'a kamar yadda Allah ya kallafa mana sai dai akwai wasu abubuwa waɗanda yake shari'o'i da aka ɗora musu ba su kai nauyin ainihin namu ba saboda yadda safanin jinsin halittar mu take kuma su ma suna isar da sakonni na manzanci zuwa ga ainihin yan uwansu aljanu har ma wani lokacin aljanu suka isar da sakon ainihin manzanci zuwa ga mutane bil adama kamar yadda aka samu dabba ta isar da sakon manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sallama al-imamu ahmad ya rawaito hadisi sahihi a cikin littafin shi al-musnad yace wata rana wani mutumin kauye yana kiwon awaki a dawa sai kirkeci ya sheko da gudu sai zo ya suru akuya guda daya da ya suru wannan akuya guda daya sai wannan makiwaci sai bi shi da gudu da ya bi shi da gudu ya je ya turmishe shi ya fata wannan akuya ya rungumo akuya shi ya taho sai wannan kyarkeci ya turke sai ya ce yanzu nan na ɗauki akuya kwaya ɗaya na ce ba za ka ba mutu ba wannan ba kawai sai waiwaiwai ce abin mamaki ga dabba tana magana sai wannan kyarkeci ya ce abin mamaki ya wuce ga muhammadu can a cikin garin madina allah na saukan mai da labaran tun farkon duniya har zuwa tashin duniya ka tsaya kana kiwon mamaki wannan ba kawai sai ya taho madina bai taba samun labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tawo madina ya zo ya zauna ya yi bincike aka nuna mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam labaran waɗannan abubuwa gaba daya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dariya ya ji daɗi ya sa aka tara jama'a ya ce wannan ba kawai ka tashi ka bai wa jama'a labari ba kawai ya tashi ya juye wa jama'a labari gaba daya kuma ya kalmar shahada sa'an nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi tashin alkiyama ba sai dabbobi sun yi magana sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan mutum gashi ta hanyar dabba ya samu labarin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai ainihin aljanu da suka rikida su je suna yawan wa'azi kuma su musulantar da hatta yan adam mutane ko kuma su shirya da su su dora su akan shirya wannan ya faru kuma yana faruwa amma dangane da kiran yan uwansu aljanu dama wannan abu ne shahararre wanda alkur'ani ya bayyana mana a lokacin da ainihin aljanu suka yi taro dangane da matsala da ta faru gare su ba samun damar zuwa sama dangane da yadda suke jiwo maganganun da Allah yake faɗa wa mala'iku suka yi taro suka karkasu kowaɗanne jinsi na aljanu aka tura su kowane bangare na duniya waɗanda aka turo suka taho wajen kasashen larabawa sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah asuba yana karatun alkur'ani suka taho suna harbuwa da hayaniya suna fitowa da suka ji karatun alkur'ani sai suka ce an su ku saurara ku saurara falamma biya wallau ila qaumihim mundirina da aka gama wannan karatu annabi ya idar da sallah sai ainihin suka koma suna wa'azi ga mutanen su suna cewa ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين aljanu suka ci gaba da yawan mutanen su wa'azi suka ce ya jama'ar mu mun je mun jiyo wani littafi mai daɗi mai ban mamaki yana da daɗin saurare wannan littafi an saukar da shi bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam yana shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya kuma yana ɗora mutane akan mai karkiyar hanya ya jama'ar mu ku amsa wa wannan mai kira zuwa ga Allah sai Allah ya muku gafara Allah ya muku rahama Allah ya saka ku a cikin aljanna duk wanda ya kangare wa Allah ya kafirce wannan mai kira zuwa ga gaskiya ba zai gagari Allah ba kuma a nan duniya zai zama cikin batattu a ranar gobe alkiyama Allah zai mishi azaba wa'azin da aljanu suka je su ne wa ɗan su kenan Sa'annan aljanu suka bayyana hakikanin abin da ya saka su cikin harbowa da hayaniya a da suka ce kunna tsara tsara'ika da suka ce dama can abin da ya kawo mana duk muka lalace al'amura suka tarwatse mana mun kasance al'umma ne mabambanta wannan yana bin tsarika kaza wannan kungiya kaza wannan addini kaza ya ce duk abin suka ce abin da ya lalata suke nan amma yanzu sun ji wani manzo ya zo da littafi wanda zai haɗe kansu don haka a zo a bidan kai ya samu ya haɗu to wannan dangane da irin da'awar da su aljanu sukan yi wa ainihin yan uwansu kenan aljanu har wa yau aljanu sukan yi wata ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su don manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama ya game aljanu da mutane baki daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake shine annabi mu shine manzon mu kuma shine annabin su shine manzon su a bisa sahihiyar magana dan haka sukan ainihin taho wurin shi ya karantar da su addinin musulunci har sukan ɗauke shi wani lokacin da je musu wa'azi kamar yadda ya zo cikin sahihi muslim abdullahi bin mas'udin ya ce a wani dare muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai muka nemi annabi muka rasa muka ce annabi ko bata yayi ko sace shi akai ko tashi sama yayi suka ce haka suka kwana cikin bakin ciki da damuwa da gari ya waye suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai suka ce ya rasulullahi mun yi shakka ko ka bata ne ko dauke ka akai ko tashi sama kai ya ce ai aljanu ne suka zo suka gayyace ni na je na karanta musu alqur'ani cikin surorin da na karanta musu ma har da suratul rahman har annabi yake cewa har ma aljanu sun bi mu kyakkyawan jawabi duk sa'an da na karanta fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wacce ni'ima cikin ni'imomin Allah kuke musu ko kuke karyatawa sai aljanu sai su bada jawabi da cewa ba ma musu ni'ima ko ba ɗaya cikin ni'imomin ka ya Allah to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je musu karatun alqur'ani ya kiraye su zuwa ga ainihin addinin musulunci sa'annan yana daga cikin nau'i na mu'amala tsakanin mutane da aljanu aljanu za su yi shaidar duk wanda ainihin suka ji ya kira sallah a nan duniya za su yi shaidar shi gobe kiyama hadisi ya zo sahihi cikin muwatta ta imam malik da kuma sahihil bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abu sa'id al-khudri na ganka kai matashi ne wanda kake da son kiwon dabbobi da shiga dawa duk sa'an da lokacin kiran sallah yayi ka daga muryarka ka kira sallah duk abin da ya ji sautinka ko mutum ko aljani zai yi shaida ka ranar alkiyama ashe aljanu za su ba da shaida ainihin mutane a ranar alkiyama akan ainihin kiran sallah ko kuma wasu ayyuka na alkhairi da suka yi sa'annan dangane da kasancewar aljanu din nan akwai maɓannata a cikinsu akwai masu kyawawan halaye daga cikinsu to haka yadda mutane suke wani mugu ne wani mutumin kirki ne wani yana da hakuri wani bai da hakuri haka su ma ainihin aljanu ɗin suke to nan har wa yau sai mu fahimta menene asalin abin da ya sababar da gaba tsakanin dan adam da aljani tsakanin dan adam da aljani akwai rikakkiyar gaba tsakanin ɗan adam da aljani wanda yake wannan gaba ta zama kamar ta gado to me ya tabbatar da wannan gaba al-imam muslim ya rawaito hadisi a cikin littafin shi as-sahih cewa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya gama halitta annabi Adam bai kura halitta shi ba bai kura mishi rai ba sai shi dan ya zo ya kewaya shi ya kalle shi sai ya ce to ya Allah wannan ne in har ka ba shi dama a kaina to zai wahalar da ni idan kuma ni ka bani dama a kan shi zan hallaka shi shi da zuriyar shi wannan haka al'amarin ya kasance da Allah maɗaukakin sarki ya hurawa annabi Adamu rai a lokacin sai Allah ya umarci da shi shedan da mala'iku waɗanda suna tare suna bautar Allah sai Allah ya umarce cewa ya umarce su cewa su fada su yi sujuda da gaisuwa ga annabi Adam dukkanin mala'iku suka fada suka yi sujuda gaba daya amma shi shedan ya kangare ya yi girman kai ya yi mugun kiyasi ya ce saboda kai ka halicce shi daga yunku ki kuma ka halicce ne daga wuta dan menene jinsin wuta zai yi wa ainihin jinsi da yunku ainihin a sujuda ma'ana shedan yana ganin cewa yana sama da annabi adamu dan me kuma za a a shi ya mushi ainihin sujuda to daga wannan lokaci Allah wakilin sarki ya rance shi ya kore shi daga cikin ainihin aljanna a wannan lokaci shi kuma annabi a eh, shi kuma shedan yi rantsuwa da cewa lallai sai ya iyakar kokarin shi ya ga cewa ya fatar da adam da shi da ainihin zuriyar shi Allah madaukakin sarki mai mishi da martani cewa ba za ka iya ainihin fatar da kowa ba sai waɗanda Allah ya baka iko a kai sai waɗanda suka bi ainihin ra'ayinka to haka ainihin annabi adam yana zaune a cikin aljanna Allah wa annabi adam nasiha da cewa yi hankali wannan iblis makiyin kai kada yi maka sanadin da zai fitar da kai daga aljanna in ya fitar da kai daga aljanna kai za ka wahala in an taho duniya ita mace tana cikin gida kai za ka fita kai noma kai za ka fita kai kaza kai za ka yi kaza saboda haka kai ne da wahala dan haka ka ji abin da ake gano amma duk da haka sai da ainihin iblis ya samu ya sadako ya zo ya kawo musu ainihin mummunan shawara da annabi adam ya yi karbe sai ya rantse musu da Allah ce na rantse da Allah da siha nake maka wannan bishiya ba ana taka ta don komai ba sai dan idan ka ci ta zaka zama ainihin daga cikin waɗanda za su dawwama ko kuma dan ainihin zaka samu sarauta don haka ka ci wannan bishiya zaka dawwama kuma zaka samu sarauta annabi adamu alaihi salatu wasalam ya kalli rantsuwar da iblis ya mishi ya kalli girman allah da aka rantsa mishi sai ya ci wannan bishiyar yana ci shi kenan sai ainihin tufafin da ke jikin shi da matar shi sai suka zube daga lokacin ne allah maɗaukakin sarki ya fito da annabi adamu da hawa'u daga aljanna gaba daya har da iblis sai aka sauko da su zuwa sararin duniya <coughs> sai Allah madaukakin sarki ya ce ga kunan ku tafi ku je kuna zaune kuna gaba da juna to asalin kiyayya kenan kiyayya ta fara ne tun daga ran da iblis ya ga halittar baban mu annabi adam don haka wannan kiyayya take ainihin har yanzu kuma iblis ya roki Allah da cewa ya raya shi har zuwa lokacin da za a yi tashin duniya Allah madaukakin sarki ya ce ka je za a raya da kai zuwa wani lokaci wanda yake sananne ne a wurin Allah madaukakin sarki wannan a takaice shine tarihi na wannan gaba ko wannan gaba wanda ke tsakanin dan adam da shedan ko da aljani sannan kuma wannan shine dalilin wannan gaba da kiyayya da ke tsakanin mu da su to ka sani da cewa ya kai dan adam shedan yana da manufa guda biyu a kanka akwai manufa wadda take ta nesa yana harinta akwai kuma manufa wadda take ta kusa manufa din wadda take ainihin ta nesa ita ce inda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari da cewa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kokarin kiran jama'an shi ne yana kokarin kiran tawagar shi ne yana jawo mutane ne don su bi shi don gaba ɗayan su zama yan wutar sa'ira wannan ita ce manufar shedan mafi girma ya ga cewa an waye gari dan adam ya waye gari ya koma wuta madadin asalin mahaifin shi ya fito daga aljanna to manufar shi kenan wadda take ta nesa amma dangane da manufar shedan wadda take ta kusa ta kasu kamar haka ta farko shedan yana kokari kullum ya ga cewa ya afkar da bayan Allah a cikin shirka da kafirci Allah maɗaukacin sarki ya ce ka masalin shaitani fur, قال ma ka fara كفر in ni bari umminka, Allah ya buga misali ya ce kamar misalin shaidan lokacin da shaidan ya ainihin cewa ɗan adam ya ce wa mutum ka kafir cewa Allah mana dan adam kuma ya bi shawarar shi ya kafirce wa Allah din shine ainihin sai ya ce to babu ruwa na da kai idan aka waye gari gobe kiyama mutanen da suka yi wa shaidan biyayya suka gansu a cikin wutar jahannama idan suka zargi shaidan sai ce fala ta lumuni wa lumu an fusako kada ku zarge ni kowa ya zargi kanshi ni ba zan iya fitar da ku daga wannan azaba ba ko kuma ba za ku iya fitar da ni daga wannan azaba ba sai ce lallai azzalimai a yau kam sun yi asara shikenan sai tafi ba su saboda haka manufar shi mafi girma wadda take ta kusa ita ce ya ga kai mutum ya mai da kai ka zama kafiri ko ya mai da kai ka zama mushriki don haka sai kai ta tsantsan sannan imam muslim ya ruwaito hadisi har yau har wa yau annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi khutba yace Allah madaukakin sarki yana cewa in shaida muku da cewa haƙiƙa ya sanar da ni wata magana a yau wadda take ita ce ya ce duk wani ainihin ɗan adam wanda ya yi wani laifi ba tare da sanin shi ba to Allah ya yafe mishi wannan aiki da yake sannan Allah madaukakin sarki ya ce kuma na halicci bayina shiryayyu kuma a kimsa suke da su karbi shirya ɗin amma sai shaidanu suka rinka zuwar musu hagu da dama suna ainihin fusgarsu dangane da al'amuran addininsu har sai sun ga cewa sun kai su ga yin ainihin tarayya da Allah maɗaukakin sarki akan abin da basu ji ba basu gani ba saboda haka manufa kenan ta farko daga cikin manufofin shaidan waɗanda suke na kusa yaga cewa ya afkar da kai cikin ainihin shirka ko kuma kafirci manufa ta biyu ita ce idan shaidan ya kai ya komo ya ga ya kasa mai da kai ka zama kafiri to manufar shi shine ga ya afkar da kai ainihin cikin saban Allah saboda ainihin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗin cewa hakika shaidan ya ɗeba tsammanin cewa ba za a ainihin bauta mishi ba a cikin wannan ainihin ƙasa ta ku mai alfarma ta ainihin ƙasar larabawa ya ce amma sai dai zai zo zai rinka sabbaba gaba da ƙiyayya a tsakanin to sai mu dubi wannan abu da kyau idan ya ɗebe tsammanin ba zai ainihin samu kai ga shirka ko kafirci ba to zai kokarin ya zo ya sabbaba maka gaba da kiyayya a tsakanin ka kai da dan uwanka musulmi wanda yake wannan mummunan aiki ne a ce musulmi da musulmi suna gaba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ranar litinin da ranar alhamis Allah zai tattaro bayan eh, ibadar da bayan Allah suka yi sai gafarta musu zunuban da suka yi sai ya fi musu amma waɗanda aka riga suna gaba a waɗannan ranaku sai a ce a saurare su sai ranar da suka shirya saboda haka kaga manufar shi ta biyu ta kusa dan ta kusa ita ce ya ga yan ya kasa afka ka cikin kafirci ko shirka ya afka ka ainihin cikin sabon Allah musamman kuma sabon Allah wanda yake yana daga cikin mafiya girma shine gaba da dan uwanka musulmi sa'annan shedan yana da manufa ta uku wadda ita ce ya ga cewa ya ainihin kange ka daga duk wata hanya wadda za ta kai ka ga yi wa Allah maɗaukakin sarki ta'a. ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamar yadda al'imamu Ahmad da Nasa'i suka ruwaito hadisi sahihi idan mutum ya yi yunkurin ya musulunta sai shi ɗan ya zo ya ta ainihin kai da komowa yana gwagwarmaya ya gaya hana shi ya nuna mishi zaka musulunta ka bar addininka addinin iyayenka addinin kakanninka idan wannan mutum bai ji wannan wasu wasi da shawara ta shedan ba in ya musulunta landa da zai hijira kuma sai zo yana kawo mishi wasu wasi kai hijira ka bar garin ka bar kasar ka bar gidanka da iyalinka idan bai dauki wannan shawara ba ya kabe shi je hijira inda zai je tabbatar da addinin shi landa ya kinsa zai tafi jihadi sai zo yana kawo mishi wasu wasi za kuma ka tafi jihadi a kashe ka matarka wani ya aure ta 'ya'yanka tafiya cikin wahala dukiyarka baka san yadda za ta yi ba idan har dan adam ya ainihin kijin wannan shawara ya buge ta ya tafi jihadi idan ya je aka kashe shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta tabbata gare shi in ma ya dawo ba a kashe shi ba aljanna ta tabbata gare shi to wannan matsayin da zaka samu na samun aljanna ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki tsa'a shine abin da shaytan yake gwagwarmaya da kai dan ya ga cewa ainihin ya kange ka daga wannan hanya Allah ya shirye da mu saboda dama Allah madaukakin sarki lokacin da ya la'ance shi shi kuma sai ya ce fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim yace ya Allah tunda dai ka batar da ni ni kuma sai na je na zaune musu akan hanyar su kakkiya din hanyar su ta gari din ke yasa sai daga fada a masallaci fada a makaranta fada tsakanin musulmi da musulmi fada tsakanin wannan da wannan waɗanda suke mutanen kirki sai ka je ka samu yan caca suna ta hudar su ga sunan kafin su yi fada sai ga musulmi guda biyu sun saba saboda waɗancan sun riga sun zama hizbun min ahzabihi sun zama kungiya cikin kungiyar shi don haka ya riga ya ainihin yi rajistar su cikin mabiyan shi amma waɗannan waɗanda suke a kan hanya to su ne zai zo kullum yana haddasa da rikici da sabani a tsakaninsu Allah ya shiryar da mu nan yana daga cikin manufa wadda take ta kusa ta shaidan ya ga cewa ya bata maka ibada da kai idan ya kange ka ka ki kanguwa idan ka je za ka yi wannan ibada sai zo ya kokarin bata maka ita wani sahabi ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda na fara sallah sai karatun sallah sai rikice mini shedan sai rikita ni sai annabi ya ce wannan ne sunan shi khinzabur yana zuwa yana ainihin rikita maka ainihin karatun sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda ka ji haka ta faru kana cikin sallar sai ka tsaya ka yi ta'awwadi so uku sai ka tofa hagu da kai shi shikenan zai rabu da kai wannan sahabi ya ce da na haka sai Allah madaukakin sarki ya kore mana ainihin wannan shaidani to kaga kullum yana gwagwarmaya ya ga cewa yaya zai bata maka ibadarka sannan kamar yadda wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi kamar yadda imam muslim ya ruwaito har wa yau annabi ya ce idan ka zo ka fara sallah sai ka ji ainihin shaidan yana fitar da wani abu ta duburanka ya zo yana kawo maka wasu wasi cewa alwalarka ta ɓaci alwalarka kayi kaza kayi kaza duk tunanin yadda zai biya bata maka sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce matukar baka ji warin tusa ba ko karar fitar da annabi ya ce kar ka sake ka yanke sallah kai yana son ya bata maka wannan ibadan tun farko tukuna sanda aka kira sallah ma'aiki ya ce in an kira sallah sai shaidan ainihin ya juya da gudu yana ainihin tusa yana tusa mai kara wadda za ta toshe kunnen shi daga sauraron kiran sallah in an gama ya dawo idan an fara ya kama ya sake gudu in an sake ainihin eh, shiga sallah sai ya sake dawowa nan ne zai zo yana ce maka ka tuno kaza ka tuno kaza ka tuno kaza har sai zama abin da ba za ka iya tuno shi ba kana fara sallah sai ka ji ka fara tunanin shi saboda a lokacin da ka fara wannan tunani wannan daidai lokacin da tunanin ka ya kau daga sallar sai a dakatar daga rubuta maka ladar gaba daya sai lokacin da tunanin ka ya dawo cikin hankalinka sannan sai a ci gaba da rubuta maka kaga yi maka asarar wannan filin da ta kai asarar shi to in ya kasa bata maka ibada kenan zai zo ya ga cewa ya kai ya komo dan ya ga cewa ya ainihin bata maka wannan sallah eh dan ya ga cewa ya rage maka ladan sallah din haka ta faru ga wani sahabi a zamanin sayyidina Usman Allah ya kara mishi yarda kamar yadda al-Imam Malik ya ruwaito a cikin al-Muwatta sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya je yana yin sallah a cikin gonar shi sai wannan gona ta rinka ainihin ɗaukar shi haka shuke-shuke da 'ya'yan itatuwa da ke cikin gonar ya ɗaga kai ya kalli wannan ya ɗaga kai ya kalli wannan sai can tukuna sannan ya zo ya tuna ashe a cikin sallah yake da ya dawo yana sallah sallar sallah sai je ya samu sayyidina Usman ya ce ya sadaukar da wannan goma gona ta zama kafara gare shi dangane da wancan abu da ya faru hmm. to diyar da shaitan zai biya ga cewa ya lalata ibada ka ko ya kawo na kasar lada zai yi don haka ya kai bawan Allah sai kai kokari yi a hankali ka nemi tsari a wurin Allah dangane da sharrin shi domin shi ainihin makiyin gari. duk wani sako wanda ya zama ainihin wato na shedan ka saba wa shedan to wannan biyayya ce ga Allah kamar yadda yake abin akasi yake duk inda biyayya take ga Allah kuma sabawa ne ga ainihin shedan don haka duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce ka yi sai kai ka saba wa shedan kenan duk abin da Allah madaukakin sarki ya hane ka sai ka ainihin hannu ka saba wa shedan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan bawan Allah dan adam ya karanta sura wanda ke da aya ta sujuda idan ya zo yi wannan sujuda sai shi dan ya sheka da ruhu yana cewa ya shiga uku ya yi asara ya ce an umarce shi da ya yi sujuda ya ki dan haka wuta ta tabbata gare shi yau ga dan adam an ce sujuda yayi aljanna ta tabbata gare shi shi yasa an karanta ayoyi na sujuda da ya ka ba da sai kai ainihin wannan sujuda ne a cikin sallah ko kuma ana karatun alqur'ani sun zo gurare goma sha biyar a cikin alqur'ani akwai waɗanda suke arzani su ne suka fi girma akwai kuma waɗanda yake su kuma ainihin girman su bai kai waɗancan ban kaje malaman tajwidi za su bambance maka insha Allah to yana daga cikin cutarwar wanda shaitan yake kokarin yi wa ainihin dan adam shine al-iza'ul badani wan nafsi kullum yana kokarin ya cutar da kai game da jikinka da kuma ainihin ranka shaitan da shi da ainihin zurriyar shi aljanu kullum manufarsu musamman fasikai da azzalumai da kafiran cikinsu shine su cewa sun cutar da ɗan adam wajen ainihin ranshi ko kuma wajen gangan shi saboda haka kamar yadda aka samu abu darda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah sai ainihin shaitan ya rinka zuwar mishi da bakin wuta haka yana bugo mishi ta fuskar shi annabi yana kaɓewa yana ainihin la'antar shi sai da ya haka har so da aka yi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani shaidani ne zo da bakin wuta yana bugo mini yana son ya kona ni shine nake la'anta shi nake roƙon Allah ya tsare ni shi yasa ko ga ina tafi ga hannuna ina kaiwa ina komowa sallallahu alaihi wasallam ka ga shi dan yayi wa kunya cutar da annabi Allah kenan ta hanyar cikin shi kamar yadda aka samu wani ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ainihin wani shaidani ya zo zai kirta mishi gaba sai annabi ya shafe shi shi ne da aka yi da sallah sahabbai suka ce mun ga ana cikin sallah ya rasu rasulullahi ka dunkule hannunka ya ce eh wani shaidani ne ya so ya zo ya gifta mini sallah dan ya bata mini ita shi ne sai na shaƙe shi har sai da harshen shi ya zazzago kan hannuna ya ya zuba ya ce wallahi ba dan addu'ar dan uwana Sulaimanu ba da ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka bani sarauta wadda wani ba zai samu cikakkiyar sarauta irin ta ba ya ce wallahi da sai na ɗaure shi da rana in gari ya waye yaran madina su kewaya da shi kowa ya kalle shi ga dan an kama ma'ana a shi dama sunan yara ce tuntuni ko ana yawo da dan biri su ta yawo suna kallo ana yawo da barawo su ta yawo suna kallo to ana yawo da shi dan annabi ya ce duk yaran madina su kewaya suna kallon shi to saboda haka kullum yana ainihin hankoran ya ga cewa ya cutar da cikin dan adam tun da gashi sun yi kokarin su kona ma'aiki sallallahu alaihi sallam amma Allah bai ba su iko ba wallahu ya asimuka minan nas sannan yana daga cikin cutarwa cutarwa wadda ainihin shedan yake kokarin yawan mutum a cikin ainihin jikin shi ko kuma minar rahman akwai mafarkin da Allah mai rahama ne zai nuna maka wani abu wanda kake so ko wata bishara ka ji daɗi wannan ainihin abin farin ciki ne wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan akwai kuma mafarkin da mutum zai yi wanda ainihin shaitan ne yake son ya bata mishi rai ya ci mutuncin shi ya wulakantar da shi sa'annan wa ru'ya hadithu nafsi annabi ce da kuma mafarkin da zai zama shi kuma mutum zai yi shi ne amma zai yi ne saboda wani abu da ke damun shi a rai yana kwanciya sai ga wannan abu ya faru wani abu ya dame ka a cikin zuciyarka aure ne kake nema ko wani ne kake roƙon ya taimake ka kana kwanciya sai ka ga in cikas ne sai ka ga ka samu wannan cikas ɗin idan kuma an farin ciki ne sai ka ga ya tabbata a cikin mafarkin wannan shi ne ɗayan kashi na uku na mafarkai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bayar da labari shi ya sa a wani wuri annabi ya ce idan wani daga cikin ku ya mafarki ya ga abu wanda yake faranta mashi rai ya gode wa Allah kuma ya gaya wa dangin shi ya gaya wa jama'a amma idan ya mafarki wanda ya bashi tsoro in ce wannan mafarki ba daga Allah yake ba daga shaitan ne ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi sa'annan kada ya bai wa kowa labari babu abin da zai cutar da shi idan kai mafarki ka fi kyakkyawan abu sai ka gode wa Allah kuma duk wanda ya kamata ka gaya sai ka gaya wa akwai malamai waɗanda Allah ya sanar da su ilimi na alkur'ani da sunna za su iya fassara maka mafarkin duk da kai sai ka je ka same su sai su gaya maka saboda shehu Usman dan fodiyo cikin ihya sunna yana cewa ba daidai bane kai mafarki kuma ainihin ka kyale ka je ka binciki menene fassara shi ba ya ce wannan yana daga cikin kuskure don kai sai ka je ka nemi wane ne malami wanda ya dace ya san fassara shi sai gaya maka mai da muka fara tattaunawa makonnin da suka bata to haka idan mugun abu ne kai mafarki kana farkawa sai annabi ya ce sai kai ta'awudi so uku ka tofa hagu da kai sannan ka ainihin canza wurin kwanciyarka kana kwanci wannan gefe ne ka koma wannan gefe sannan in gari ya karka ba kowa labarin wannan mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ainihin abin da zai cutar da kai wannan hadisi al-imam al-bukhari shine ya rawaito shi sannan yana daga cikin cutarwar da ainihin aljani ko shedani yake kokarin yayi wa mutum kullum suna kokarin su da sun kona mutum gida shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da aka yi gobara a madina sai ya ce daga yau duk wanda zai kwanta bacci daga cikin ku ya kashe fitilar shi saboda aljanu sukan sa ainihin bera ya jawo da gwanin fitila ya zo ya hada shi da wani ainihin wuri wanda ya san wuta za ta tashi saboda haka sai ka kashe fitilar ka idan za ka kwanta kaga yana daga cikin cutarwar wanda suke son siyo mutum su ainihin kona mashi gida sai a tashi sai a yi ta binciken ina sababin konewar kasuwa kaza ina sababin konewar ainihin gida kaza daki kaza ya aka yi kama da gobara to wani lokacin ya kan faru ta hanyar ainihin shaidanun aljanu waɗanda suke makiya ne gare saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna shaytana lakum aduwwan a aduwa shaitan dai makiyan ku ne kuma ku ɗauke shi zama maki gare ku sannan yana daga cikin cutar wanda ainihin shaitan yakan yi wa ainihin mutum تخبط الشيطان للإنسان عند الموت إذا كذبوا متوا شيطان يقوى الجنة زي تقول مي يجا ما تي كذا كاكاس تكاد كلمة شهادة أن سامو ونا النبي صلى الله عليه وسلم أي كان يدعى يكن شيء اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك من الموت لديغا wannan hadisi al-imam nasai da hakim suka ruwaito shi kuma sahihi annabi yakan yi addu'a ya ce ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga fadowa daga wuri wanda yake tudu ne in fado in ji rauni ko kuma in fado in mutu Allah ka tsare ni daga gini ya fado ya danne ni ko kuma ruwa ya cinye ni ko gobara ta kona ni sa'an nan sai kuma annabi ya ce wa a'udhu bika an yatakhabbafa ni shaytanu inda mauti Allah ina roƙon ka tsare ni shaytan kada ya fige ni lokacin mutuwa in cika babu imani to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na faɗi a cikin muhazara ta farko akwai matar da muka zo muna ainihin yi mata karatu aljanar da ke tare da ita da ta buge ta ta fara magana yana daga cikin abubuwan da ta faɗa ta ce su sun shige ta ne a lokacin da take jiyar mahaifiyarta a lokacin da ainihin mahaifiyar za ta mutu sai suka buge ta suna ganin an zara ran sai suka fita kuma sai suka dawo jikin yar fa salawatullahi wa salamu alaihi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi gaskiya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah maɗaukakin sarki sai da ya rantsuwa tukuna da tauraro wanda ainihin yakan faɗo Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗan uwan naku abokin naku mutumin naku Muhammadu ba batacce bane kuma bai kauce daga kan hanya ba kuma duk magana da yake baya magana ta son zuciya duk abin da ya faɗi wahayi ne Allah yake yi mishi wahayin nan kuma da Allah yake mishi yana aiko wani mala'ika ne mai tsananin ƙarfi yadda yake babu wanda zai tare shi ya canza wannan sako na Allah har sai ya iso gare shi don haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ake so da kai ya kai dan uwa musulmi sai ka miƙa kai kai tsaye kar kai jayayya ko ne ka gano wannan hikima tun a nan duniya ko kuma ba ka gano ba amma abin da aka wajabta maka shine ka sallama wa Allah akan abin da ya ce saboda Allah madaukakin sarki na cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq duk wasu ayoyi na Allah Allah yake cewa sai ya tabbatar da su a sararin nan na duniya kuma sai ya tabbatar da su game da su kansu yanzu an samu kalimar shahada a rubuce a jikin makogaro an samu an samu kalimar shahada an haifi dan tinkiya da ita an samu kalimar shahada a jikin dodon kodi an samu gwaiba ainihin tasiro da kalimar shahada ainihin a jikinta waɗannan duk ba alamomi ne waɗanda suke tabbatar da ainihin ɗayantaka ta Allah da kuma gaskantaka ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba shi ne abin da Allah yake cewa sai ya tabbatar da ayoyin shi kuma sai ya bayyana su yadda yake sai mutane sun gane cewa gaskiya ne to annabi yakan yi wannan addu'a dan haka kai ma dan uwa musulmi zai kai kokari ka haddace wannan addu'a Allah ya tsare mu daga shedan ya make mu a lokacin ainihin mutuwa ya gama cutar da jikinka baki daya yanzu ya ga zaka mutu Ko ka mutu da imani kuma nan ya gama cutar da kai ka je kuma ka samu rahama Allah sai make ka lokacin da ya ga za a zare ranka kai ta malele kuwa har sai an zare ran kuma sai ya tashi sai baka wuri kaga yin maka asara ya haramta maka faɗan kalmar shahada Allah ya kiyaye sai idza ubul wali hina yuladu sannan yana daga cikin cutar wadda shedan ko aljani yakan yi wa mutum shi ne lokacin da aka zo za a haifi yaro annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin bukhari ya ce duk ɗan da aka zo za a haifa yana faɗowa sai shi ɗan ya shafi shi sai ya fashe da kuka ya ce sai dai maryam da ainihin annabi isa su kam shaidan bai samu dama ya ainihin shafe su ba ya kai zunguri zai shafe su sai zungur mahaifa haka annabi sallallahu alaihi ya haifa ma'ana abin da bahaushe yake kira uwa wannan riga da yaro ya kan ainihin sai ya zungure ta to ita zungura bai samu kaiwa gare su ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna saboda du'a'i da ita matar imrana ta yi wato ita uwar annabi ita uwar maryam da take cewa wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina roƙonka wannan ya da na haifa da ita da shedan wanda yake hallakakke Allah ka tsare mini su to shine sai ainihin Allah ya kare yadda. Allah kuma ya kare ainihin jikokinta ma'ana jikanta shine annabi Isa alaihi salatu wassalam shi dan bai samu damar taba su ba lokacin da ainihin aka haife su to shine ma'ana duk sa'an da kaji yaro ya fado din nan ya ihu to annabi ya bada labarin cewa shedan ne ainihin ya zogure shi wato ya nemi shi barka da zuwa kenan zai ci gaba da batar da shi Allah ya kiyaye shi yasa dan adam sai kai a hankali al'amura sun ta saka a gaba duniya tana fuskarka shedan yana fuskarka shi ya yasa mawaƙi yake cewa wa fi qabdi kafi tifli inda wiladatin dalilun ala hirsin alladhi huwa jami'u wa fi bastihi inda almamati alamatun ala fanzuruni kad kharajtu bila shay a lokacin da ka zo fitowa duniya din nan gashi dan ya zungure ka kaga ya shafe ka kenan wani daga nan larura takan same shi Kiran sai ainihin a haife shi babu lafiya ko kuma jiki ya shanye ko makamantan haka wani ma in Allah ya bada iko ga wannan shaidani sai ya kashe shi zati yana faduwa da ya kuka sai ya mutu duk haka ta kan faru wallahu ala kulli shay'in qadir sannan ka zo duniya ga zo harkoki na duniya suna daukar ka sai mawaki ya ce babu ganin yaro sanda aka haife shi hannayen shi a dunkule yake zuwa sai ce ai wai dalili yana nuna muku cewa ne ya zo tara duniya sai ce lokacin da ya zo mutuwa ya ce ba kwa ganin sai boko da hannayen yana cewa ala fanzuru ne kad kharajtu bi lashi duk abin da na tsara din nan ku kalla jama'a na mutu ba komai a hannu. shi yasa wani mawakin yake cewa ya kai dan adam a ranar da ka faɗo duniya ana murna kai kana kuka to kai kokari nan da zaka koma lahira kai kana murna su suna kuka amma ka taho kana kuka su suna munna ka tashi tafiya suna kuka kana kuka kai baka zo a sa'a ba kenan ka zo a koke ka koma a koke sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa cutar annoba da take faruwa shaidanu da aljanu ne sukan ainihin feso wa dan adam haka ya faru annabi ya faɗi wannan inda yake cewa فناء أمته بالطعن والطاعون واخذ أعدائه واخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النوبة تكي فاروا جمع جمع wannan wata busa ce da shaidanu ko kuma aljanu suka yi amma annabi ya ce a duk halin da ka mutu a cikin irin wannan annoba ana fatar kayi shahada za ka samu rahama a wurin Allah al ahmad da tabarani su suka ainihin ruwaito wannan hadisi to irin waɗannan annoba sukan faru ta hanyar shaidanu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko dai ya zama wani laifi aka yi wa Allah saboda haka Allah ya nemi bayan Allah ishara akan cewa sai su tuba su koma gare shi ko kuma Allah ya nufin zai ainihin jarabci mutane ne akan haka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi ayyuba shaidani ko aljani ya zo ya shafe shi sai da ya shekara goma sha takwas a zaune sai dai a matsa da shi baya iya matsawa Allah ya ce wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azabin Allah ya ce ka tuno bawan annabi ayyuba lokacin da ya kirayi ubangijin shi ya ce ya Allah madaukakin sarki shedan ya shafa mana azaba kuma yana wahalar shi yana wahal to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ahmad sahihi yace sai da annabi ayyuba ya shekara 18 wannan cuta tana tare da shi sai ainihin ran da Allah ya nufi zai warkar da shi sannan Allah ya ainihin umarce shi da cewa ya sa kafa shi ya shura wanda yake wannan kafa ya kai shekara goma sha takwas bai iya motsa ta sai dai in an daga shi ya sa kafa shi ya shura yana shurar kasa zai ga ruwa ya bulbulo ya sha wannan ruwa ya wanka yana yi da ike in Allah ya ce ka yi kaza ka yi kawai yana yi din sai ga kafar ta shura din kuma ruwan ya bulbulo ya sha ya wanka shine sai ainihin Allah ya ba shi lafiya ya'yan shi da mata shi waɗanda ya rasa ainihin waɗanda suka fi su suka dawo gare shi to na akwai wasu nau'in cututtuka waɗanda yake shaidanu ne suke sawa daga cikin su akwai ainihin annazi jinin istihaza jini yakan zo wa ya mace banda jininta na haila sai zo sai zarce mata da zuba har ya wuce ainihin kwanakinta idan ba ta san addini ba wata sai ta zauna sai ta daina yin sallah tsawon wata ɗaya tsawon wata biyu akwai wanda irin wannan larura ta kan kama ta take shekara da shekaru jini yana zubar mata akwai wanda yake kuma zai kasance shedanin yana ainihin aurenta ne kuma ga ta da miji duk sa'an da mijin ya halarto gida sai jini ya ci gaba da zuba cikin farjinta mijin yana sa kai ya fita kuma sai jinin ainihin ya dauke duk sukan iya yin haka babu mamaki dan haka ta faru saboda wata mata da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama jini yana zubar mata mai yawa daga farjinta yanzu nan zai daina yin sallah manzan Allah sai manzan Allah ya ce a'a wannan wani ainihin hauri ne shi dan yake haurin wata jijiya ta ci gaba da zubar da jini ma'ana in baki san addini ba sai ki zauna ki daina sallah kenan ne sai annabi ya ce kada ainihin ki daina sallah saboda wannan duk sanda wannan jini yake zubo miki idan kin iya bambance shi da asalin jinin ki na haila yana cikin zubo miki ran da kin ga jinin ki na haila ya zo mai duhu ne ko ko wani iri ne yana zuwar miki sai ki daina yin sallah gwargwadon waɗannan kwanaki wannan jini da ya zo yana ɗaukewa idan na da wanda yake zuwa ga kullum ya zo sai ki ainihin yi wanka sai ki ci gaba da sallah idan kuma mace ta kasa ta bambance yadda za ta ainihin gane jinin hailata da na istihaza ta koyaushe zubar mata yake kuma ta kasa gane bambanci tsakanin na haila da na wancan larura sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina ta dangane da shin ta rike kwanakin da take yin haila kafin wannan larura ta same ta kafin larurar wannan ta jinin istihaza ta same ta tana yin jinin hailata na kwanaki shida misali jinin hailata da na wannan larura ta istihaza kuma ya zama bata rike ta ba kafin wannan larurar ta same ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta ta ga mafi yawancin yadda mata sukan yi al'ada ya ce idan wata ya kama sai ta zauna kwana shida ko kwana bakwai su ne za ta ainihin rinka yin a matsayin hailata bayan waɗannan kwanaki sauran kwanaki na wata sai ta ci gaba da ainihin yin sallah tana yin azumi wannan jini ba zai cutar da ita ba don an samu cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara bakwai jini yana zuba mata saboda haka wannan larura ta kan faru tare da cewa wannan larura ta kan faru kamar yadda muka faɗi ta hanyar aljani saka ta kuma ta kan faru ainihin ta hanyar ɗabi'a kowace addinin musulunci ya zo da ainihin yadda ake magani akan ta insha allahu. in bayani ya kama yadda yake za mu kai ga bayanai akan ainihin sihiri da waɗannan abubuwa za a zo a bayyana wa jama'a yadda ake maganin waɗannan matsaloli insha Allah ba sai ka je wurin boka ba ko dan bori ya raba ka da imaninka sannan yana daga cikin muguntar da shedan yakan yi wa mutum yakan samu tarayya da shi a wajen ainihin iyalin shi ko a wajen cin abincin ka ko wajen shan wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda ka zo za ka kwanta da matarka da a ce za ka ce bismillahi allahumma jannib na shaitana wa jannib shaitana ma razaqtana Allah ka raba mu daga da shaitan kuma ka raba arzikin da zaka ba mu na da ka raba shi da ainihin sharrin shaitan yake ce Allah ya kaddara za a samu da a wannan saduwa shaitan ba zai cutar da shi akwai bawan Allah da aka zo ana yi mishi karatu aljani ya bige shi yana magana ya ce duk sanda wannan mutum ya zo zai sadu da matashi mata bai wannan addu'a ba tare suke saduwa da ainihin wannan miji da mata sai ainihin ma'ana sai su musharaka sai su tarayya wajen shi ya zo yana saduwa da matar shi ma kuma yana saduwa da ita kaga gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma'ana lokacin da ka zo saduwa da matarka kuna tarayya da shaitan wajen saduwa da matarka za ka yi mamaki in ka haifi ɗaya maka dukan siya za ka yi mamaki za mamaki saboda rabi naka ne rabi na iblis Allah ya kiyaye saboda haka mazaje sai a kokari a haddace wannan addu'a ko al-Imam Bukhari ya rawaito ta to wannan shine ainihin kaɗan daga cikin bayanai akan cutar da shedani yakan ainihin yi wa ɗan adam bayani na ƙarshe da za mu cike a nan shine masu shaitani lil insani shin ko gaskiya ne shaitan yakan shafi mutum ko gaskiya ne yakan shiga cikin mutum kama matsalar da ta damu mutane ke ya yakan shiga cikin mutum ya yi magana a bakin shi yakan shafi mutum ya kwantar da shi rashin lafiya ko kuwa wannan matsala ita ce ainihin matsala da za mu magana a kai don yana daga cikin cutarwar da ainihin ya yakan ainihin yi wa mutum a dangane da wannan matsala din tare da cewa Allah maɗaukacin sarki da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin shi sahihi sun yi bayani dalla dalla dangane da wannan matsala yadda yake kusan ma ya waye gari kamar ba a neman sharhi amma bari mu ji abin da wani babban malami yake faɗi a sheikh abul hasan al-ashari wanda yake shine shugaban masu yin ainihin aqida asha'ira wannan babban malami yana da kyau mai amfani da wannan dama don mu kawo kaɗan daga cikin tarihin shi wannan malami an haifi ya rasu a ainihin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara ɗari uku da ashirin da wani abu kamar da malaman tarihi suka bayyana in ka ba za ka samu yau shekarar shi ya kai kamar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da rasuwa da wani abu a kai wannan malami abul hasan al-ash'ari a lokacin da ya taso ya taso a cikin aƙida da zalanci mu'tazila su ne suke ainihin musu wasu abubuwa waɗanda al'ummar musulunci sun haɗu a kansu su ce karya ne babu wani ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi annabi isa ba zai dawo ƙarshen duniya ba ya jujo ma jujo ba za su ainihin fito ƙarshen duniya ba su ainihin ta nassin kai ne ko kuma su mishi ta'awuyi yana daga cikin abin da suka yi ta'awili mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba ko da a ranar alkiyama mu'minai suka ce wai mu'minai ba za su ga Allah ba ko da a ranar alkiyama tare da cewa alkur'ani ya tabbatar mana da haka yana cewa wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wasu kusa ko a wannan rana suna cikin ainihin farin ciki da annashuwa saboda za su samu ganin Allah ya rahama ubangijinsu ga wani malami wanda yake ba ta zane ne kuma yin tafsirin al'kur'ani. ta yi yiwa ka ce to me yace dangane da tafsirin wannan aya da yazo shine al-imam mahmud az-zamakhshari az-zamakhshari da yazo tafsirin wannan aya da yake ba zane ne sai ta ta. don ayar karara ta nuna cewa za a ga Allah ila rabbiha nazira za su kalli ubangijinsu a yaushe a ranar alkiyama da zamakshari ya zo sai ya ce wannan ila mufradi ne na ala'i ila rabbiha nazira ai suna masu sauraron ni'imomin ubangijinsu ba fasara ta wai kenan a ce za su ga ubangijinsu ba sai ta awili saboda ya san lugar arabiya ya san abubuwa ga sunan to shine sai ya ainihin ta wannan wai wannan ila din ba harafi ne wanda yake na jarraba amma mufradi ne na ala'i fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiba ai ila rabbiha nazira ai wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin ni'ima saboda suna sauraron ni'imomin ubangijinsu su zo musu haka ya ta'awilin wannan aya wannan kuskure shi yasa malam mai badul amali ya musu raddi ya ce ya rahul muminu na bigairi kaifin wa tashbihin wa zarbin min misali Bayan saunan naima idza ra'awhu faya na ahlal i'tizali ya ce mu'minai in sha Allah ta'ala za su ga Allah a ranar alkiyama amma ba tare da an siffanta maka cewa ga iri kaza ga kama kaza a nan duniya ba ya ce amma yana cikin aƙidar mu ahlus sunna cewa za a ga Allah a ranar alkiyama ya ce idan mu'minai suka ga Allah a ranar alkiyama duk wata ni'ima da suke ciki sai su manta da ita ya ce ya ku mu'tazilawa da kuka ce ba za a ga Allah ba kun yi asara ku ne ba za ku ga Allah ba amma mu insha Allah sai mun gan shi sannan hadisi ya zo sahihi cikin sahihin bukhari da sauran littattafai sahabbai wata rana suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare farin wata ya fito ranar sha hudu da wata sai suka ce ya manzan Allah hal nara rabbana yawmal qiyama zai yiwu mu ga ubangijin mu a ranar alkiyama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce shin kuna turere ne ya wajen ganin wannan wata din ma'ana wata ranar da ya kai sha hudu ko sha biyar ga wata kuna turere ne wajen ganin shi duk inda kake ai kana zaune ko kana tsaye zaka gan shi ko ba sai ka tukuta wannan ka ce ka kare mini ba suka ce haka abin yake muna ganin farin wata kai tsaye ba tare da sai mun yi turere ne ba ya ce to haka al'amarin yake haka za ku ga Allah anan abin da muke jawo hankalin mutane shine wannan tashbihun ru'ya bil ru'ya ne la al mar'i bil mar'i a cikin ka'ida ta balagha ana kamanta maka ganin ne yadda kake daga kai ka kalli farin wata haka haka za ka daga kai ka kalli ainihin Allah a rana da kiyama ba wai ana siffanta cewa Allah ne farin watan ba kamar yadda yan shi'a na ji wani ainihin abin da yake cewa kenan ya ce wai bukhari ya ruwaito hadisi an ce wai Allah farin wata ne idan kana son ka san menene ma'anar sahihul bukhari sai ka tafi wurin malaman ahlus sunna su ne za su baka ma'anar shi amma ba ka ɗauke shi ba hausa wannan ba ka iya ta yadda ya kamata ba balle larabci ka ce za ka fassara sai sahih bukari a haka wannan tashbihun ruqya bil ruqya la tashbihul mar'i bil mar'i ana kamanta ganin ne ba ana kamanta Allah da cewa Allah farin wata bane ko kamar farin wata domin wa bil misali tattazibul ashiya duk abin da ake buga maka misali ka fi gane shi da wuri ina fatan mun gane wannan to abul hasan al-ash'ari ya taso a cikin wannan akida ta da tun yana karami malamin shi abu ali al jubbai yake karantar da shi har sai da ya kai shekaru arba'in shi ma yanzu ya fara kabuwa kenan ya zama babban malami hankali ya haɗu gare shi sai ya yi wa malamin wasu tambayoyin guda uku a cikin wannan aƙida sai malamin ya kasa amsa waɗannan tambayoyi da ya kasa amsa waɗannan tambayoyi daga lokacin sai abul hassan al-ashari ya fara shakka akan wannan abu da yake ciki ya kwanta bacci sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki sai ce ya manzon Allah al'amura sun rikice mini sai manzon Allah ya ce da shi alaika bi sunnati kai dai ka bi sunna ta sai ga manzan sai bai ga manzan Allah ba sai farka a firgice ya ce sai ya alwala ya sallah raka'a biyu ya daga hannu ya roki Allah Allah ka shiryar da ni abin da yake daidai yana nan a irin wannan halin sai Allah ya cire shi daga wannan aqida ta mu'tazilanci da Allah ya cire shi daga aqida ta mu'tazilanci sai ya dawo sai kuma ya karatu wurin su Muhammad ibn Kullab da ya zo ya karatu a wurin su a da mu'tazila ba su yadda da kowace sifa cikin sifofin Allah ba ba su yadda a ce Allah na ji ba Allah na gani Allah na da hannu Allah na da kafa duk waɗannan sifofin gaba ɗaya mu'tazila sun yi inkarar su ba su yadda da su ba to yanzu da abul hasan al-ash'ari ya dawo ya karatu a wurin wannan malami ibn kullab sai ya samu aqida dangane da yadda da as-sifatu sab'a السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها ya yadda da cewa Allah na ji Allah na gani Allah na da iko da waɗannan siffofi guda bakwai yana nan zaune a wannan hali ya zama ahlus sunna ga mu'tazila ya nemi su raddi suna jin zafi amma a wurin ahlus sunna sosai waɗanda ake kira ahlus sunna har yanzu abul hasan al-ashari da sauran shi saboda akwai wasu sifat kuma alkhabariya kwakwalwar shi ta kasa daukar su kama a ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da ido da makamancin waɗannan al'amura ahlus sunna yana cikin aqida su duk sun yarda Allah na da waɗannan abubuwa ba tare da sun ce kafar Allah iri kaza ba ba tare da sun karyata ba ba tare da sun ce idan Allah iri kaza ba sai su ce tunda Allah ya ce yana da ido mun yarda yana da ido ina aka samu wannan a cikin alqur'ani Allah ya ce tajri bi a'yunina jirgin ruwan annabi nuhu yana gudu bi a ayuni na akan idan ashe Allah na da ido yaya idan yake sai ahlu sunna sai Allah bai siffanta mana ba mu san yadda yake ba ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al-arshi sai ahlu sunna sai mun yadda Allah ya daidaito akan al-arshi yaya yayi daidaituwa ba mu sani ba amma mun yadda shi yasa imamu malik imamu darul hijira yana karantarwa, wata rana yana fassara wannan aya sai wani ya zo ya ce mishi akar makallahu ka ce Allah ya daidaito akan al'arshi yaya ya daidaito akan al'arshi ta kaka aka yi sai imam malik ya ce yadda dai da cewa Allah ya daidaito akan al'arshi wannan wajibi amma tambaya game da cewa yaya Allah ya daidaito akan al'arshi ya ce wannan bid'a ne ce ku fitar da wannan dan bid'a kai lalata mun tunanin almajirai mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka yana daga ainihin cikin abin da abin hasan al-ash'ari kwakwalwar shi ta kasa fahimta ta kasa ɗauka a lokacin nan shine dangane da bayani akan sifatul khabariya irin waɗannan sifofi waɗanda kamar za ka ga ana kamanta Allah da wasu abubuwa ne amma ba ana kamanta Allah da wasu abubuwa ba to a lokacin nan sai abul hasan al-ash'ari ya zama ahlus sunna in an danganta shi ga mu'tazila amma in an taho wurin ahli sunna irin su imamu ahmad ibn hanbali har yanzu da sauran al-imamu abul hasan al yana nan zaune akan wannan abu sai da ya shekara ashirin ya waye gari kenan yanzu yana kamar shekara sittin a duniya ya yadda da waɗannan sikofi guda bakwai sai Allah ya haɗa shi da almajiran al-imamu ahmad imamu ahli sunna wani jama'a imamu ahmad kuma kun san kowanne imami cikin limamai din nan akwai abin da ya kware game da shi ya kware wajen kare ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi musamman matsala da ta taso dangane da khalqul qur'an shin qur'ani magana Allah ne wannan matsalar shekaru dubu da suka wuce a musulunci ba ko ina za ka iya buɗe baki ka ce qur'ani magana Allah ba akwai inda ka buɗe baki ka ce qur'ani magana Allah ne za a kashe ka sai dai ka ce qur'ani halitta ce cikin halittun Allah imam ahmad allah ya kara mishi yarda ya tafi akan cewa qur'ani maganar allah ne maganar allah kuma ba a raba shi ba a raba ta da ainihin sifa daga cikin sifofin allah don haka alqur'ani ba halitta ba ne don idan ka ce qur'ani halitta ne to wata nan zawa ya gari ka ce allah shi ma halitta ne ba mahalicci ne don wannan muryatawa halitta ce tun da ni ma halitta ne to maganar allah ba halitta ba ce tun da shi ma allah ba halitta ba ne shi mahalicci ne to imamu ahmad ya tsaya ya kare wannan matsala wadda ta sabbaba mishi ya sha wahala fiye da yadda kake tsammani an buge shi an saka shi a kurkuku haka shi ma al'imamu shafi har lokaci ya kai da aka hada su aka kulle su a kurkuku aka yi musu iyakar azaba rannan sai aka fito da su aka ce ko kuna da jawabi imamu shafi idan ya ji duka ya yi duka sai ce akwai magana me magana ka za ka yarda cewa alkur'ani ba magana Allah bane halitta ne cikin halittun Allah sai imam shafi'i sai ta awili ya ce da attaura da injila da zabura da sunfu ibrahim wa musa da alkur'ani sai ce hadihi al kulluha makhluqa sai ce waɗannan guda biyar dukkan su halitta ne za ka ce tafi Allah ya soka su abin da suke tunani waɗannan littattafa shi kuma waɗannan yatsun yake ne imamu shafi ya waske ya sa ka samu kai shi da gida ya je zauna lafiya ai wata nan sai ka ta awuji za ka zauna lafiya da imamu ahmad aka ce kana da jawabi ya kalli dama da hagu nan jinni ake saurare in yi ta'awili har duniya ta tashi aje ana bada labari ya yace a'a muna nan aka ce baka da kuma ke. aka je aka dake shi aka koma da shi kurkuku haka ya zauna har sai da Allah ya dauki ran wannan sarki sai Allah ya kaddari dan wannan sarki yana da kyakkyawar aqida dangane da alqur'ani sai ya je ya sa aka fito da al-Imam Ahmad Imam Ahmad yana zaune a gida sai aka aiko mishi da dinari dubunnai kuɗi aka ce gashi Allah ya aiko maka ya ce don Allah a dan jagije a shamiya sai ya ce hazihi shan min tilka ya ce wannan bala'in ya fi wancan da muka fito gwamnati ta baka kuɗi ka karba kana malami ce wannan bala'in ya fi wancan ai za a toshe bakin ka ne bakin ka zai mai kone kuma ya surutu imamu ahmad kenan imamu ahmad ibnu hanbali to ya shahara sai ake mishi kirari da cewa imamu ahli sunna wal jama'a limamin ahli sunna da sauran jama'a musulmi kamar yadda imamu malik ake mishi kirari da cewa imamu malik imamu darul hijra har ana wa imamu malik take da cewa la yufta wa malikun fil madina matsala ce ta faru duk wani malami da ke madina sai da ta girgiza shi ya rasa hujja akan shi ya rasa a littafi imam malik ya warware matsalar da ka wace matsala ce imamu malik yana zaune a gidan shi aka zo aka ce ga wata mata can ta ne wa gawa wanka amma hannun mawanki ya makale a farjin gawa an yi anya a cire kuma a rasa yadda za imam malik ya ce a je a rikito su a kawo su kenan sai a cici su a baro ko a kura ta ka je aka cici su a kawo su gaban imam malik imam malik ya ce ke mawanki ya zanyi miki tambaya tsakaninki da allah lokacin da kike wankan gawan nan baki faɗi wata kalma ba ta ce tsakani da Allah ina cikin yi mata wannan wanka da na zo sai na bugi farjin na ce da wahala wannan farji da ya ba sai hannu na yi makare Imam Malik ya ce kin ji laifin da Allah kin ji laifin da kika kenan Allah ya kama ki ba ta da baki balle ta kare kanta balle ta nemi ta, don haka Allah ya ainihin manne hannun a jikin farjinta to Imam Malik ya gano sirrin matsala ko to yaya za a yi kuma hannun ya rabu da wannan gawa gawa da makaki sai imam malik ya ce abin da za a yi shine a yi mata bulala tamanin ta kazafi aka kwantar da ita a yi mata bulala ta tamanin tana cika hannu yana rabuwa da farjin wannan daga wannan rana ake imam malik take da cewa la yufta wa malikun fil madina daga yau babu mai sauran ba da fatawa matukan maliku na madina kaɗan kenan cikin darajojin imamu malik sai ka je ka ɗauki littafin da ibnu abdulbarri annumar ya rubuta dangane da tarihin al'imamu malik ya sa mishi ainihin al'intiqa fi fada'il falafati fuqaha yana tarihin imamu malik da imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa in ka je ka samu za ka ga cikakken tarihin imam malik inda yake da wahala ka samu tarihin imam malik inda za ka gamsu kamar wannan littafi to imamu ahmad ya shahara shi kuma da wannan kirari a ne mishi cewa imamu ahli sunna saboda waccan wahala da ya sha dangane da kare sunna to sai mu dawo cikin magana mu dangane da abul hasan al-ashari abul hasan al-ashari yana zaune a wannan hali a ya da waɗannan sifatu saba'a sai ya haɗu da almajiran imamu ahmad sai suka karantar da shi kitabu sunna na imamu ahmad da suka karantar da shi wannan littafi yanzu sai ya zama ya samu cikakkiyar sunna a hannun shi to shi ne sai ya shiga ɗaka ya kwana arba'in in ba sallah ba babu abin da ke fito da shi da ya fito sai ya zo ya hau kan mimbari ranar juma'a ya ce wanda ya sani ya ƙara sani na wanda bai sani ba ya sani ni ne abul hasan al-ash'ari wanda da na yi mutazilanci na zo na bari yanzu na zo na kama wata hanya yau shekara ta ashirin ya ce wannan hanya da na kama na fita na tube ta kamar yadda na tuka alkyabbatar sai tuko alkyabbar da ke cikin shi sai aji ya ce yanzu duk wanda ke sanya ta akida ta da ni da sauran ahli suna wani jama'a sai gabatar da ainihin tafai guda uku da maqalatul islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin da kuma al kusurir da al-luqu da wannan littafi al-ibana an usul diyana shi kadai na taho da shi saboda shi ne zan yi hujja da shi a nan zan jawo hankalin mutanen mu akan su dage su nemi wannan littafi da sauran littattafan al-imamu abul hasan al-ash'ari a nan ne za ku ga tantagari aqida ash'ariyawa don wannan aqida da aka zo aka bamu da ita ana cewa ash'ariyawa wallahi imamu ahmad ya eh, imamu abul hasan ya barta gashi a cikin wannan littafi yi bayani a kai. sannan ka je ka karanta littafin addibatul muzahab fi a a'yanil mazhab na ibnu farhul al-ya'muri al-maliki ba Maliki ne ya kawo tarihin malaman malikiya a ciki yace abul hasan al-ash'ari ya bar wannan aqida mai risala shi ma yana daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa abu hasan al ya bar wannan aqida ash'ariyawa shine wannan tauhidi da ake karantawa na ilmul kalam sai ma wannan magana za ta yi nauyi ga mutane amma abin da kullum nake cewa mun kun ji magana ta muku nauyi littattafan nan da aka faɗi ka je kai nazarin su ka je kai nazarin su shi yasa wannan aqida ta ash'ariya da ake karantawa da wannan ilimi na kalam da ake karantawa kuskure ne kamar yadda malaman da suka ainihin kawo shi suka faɗi Abdulmalik ibn Juwaini da al-Imam da Sharu Sakani da sauran malamai waɗanda suka yi ainihin ƙago waɗannan ilmomi sun dawo sun yi nadama a kan waɗannan ilmomi. Al-Imam Ghazali Allah ya gafarta Imam Ghazali. Imam Ghazali yana da tsoron Allah fiye da yadda kake tsammani. Duk rayuwar da ya ƙare ya ƙare ta a cikin wannan ainihin rayuwa ta wannan ilimin na da falsafa da mantiq da sauransu. yana saura kwanaki goma zai rasu sai Allah ya fahimta da shi wannan abu yake ba da yi sai marmaza sai rubuta littafi ilja ja awam an ilmin kalam jawo nizamin jahilai game da ilmin kalam ya ce kurena ya ce duk sun gwada irin wannan hanyoyi ta ilmin kalam ya ce sun ga cewa babu wata hanya wadda take daidai sai hanya alƙur'ani da hadisi sa'an ya zo ya ainihin yi littafi wanda ya bayyana ainihin cewa duk irin aƙidojin da ya rubuta cikin littafin shi iya ulumuddini ya barranta daga ainihin irin waɗannan aƙidoji Karshe al ghazali ya mutu sahih bukhari yana rungume a kirjin shi haka yace shi yanzu hadisi Manzan Allah kaɗai yake karantawa sai a nan yake ciro addinin shi saboda haka aka je aka same shi gawar shi yana rungume da sahih bukhari haka a kirjin shi Allah ya gafarta al-Imam al-Ghazali Abdul Malik ibn al-Juwayni wanda ya littafin al-Waraqat yana daga cikin malaman da suke rubutu akan wannan ilimi na kalam da falsafa da sauransu har yana da littafi al-Kafiyatu fil Jadal duk akan irin waɗannan ainihin ilmomi amma karshen rayuwar shi sai da ya zo yana nadama ya tuba ya koma ga Allah haka su shaharu satani da makamantarsu to don haka abin da yake wajibi akan mu, musamman mu musulmi wannan ƙasa da muka tashi mutane suna danganta kansu ga abul hasan al-ash'ari sai mu je mu binciki wacce aqida ce abul hasan al-ash'ari ya mutu akan ta ita ce wannan aqida ga littafin shi nazo da shi al-ibana an usulid diyana to daga ciki ne zan ɗauko mana abin da abul hasan al-ash'ari ya faɗi ita ce matsalar wanda yake duk ita ta jawo shimfiɗa akan wannan bayani shin ko gaskiya ne shaidani yakan shafi mutum ko gaskiya ne shaidani yakan make mutum ga abin da abul hasan ya faɗi a cikin wannan littafi shafi na 63 fakara ta 46 ya ce wa annan shaitana yi wasu wisu lil insani ya ce yana cikin aƙidar mu ahlus sunna cewa shaitan kan sa wa mutum wasu wasi wa yushakkikuhu kuma ya kan sa mushi shakka wa ya yatakhabbatu kuma shaitan kan shiga jikin mutum ya make shi mahallin shahid ke abul hasan al da alƙalamin shi yake rubuta wannan ya ce wa ya takhabbatu kuma ɗan yakan shiga jikin mutum ya make shi khilafan li qawlil mu'tazila wal jahmiya saɓanin maganar da mu'tazila da jahmiya su yi su ma jahmiya wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin yan biri a waɗanda suke musu wasu sifofi daga cikin sifofin Allah to ashe kaga kai musulmi ahlus sunna da ka zo kake musu dangane da cewa ya za a yi a ce wai aljani zai shiga jikin mutum ga abul hasan al-ash'ari wanda mai yiwa kana danganta kanka gare shi gashi yana tabbatar maka da haka kuma yace maka wannan aqida da kake neman ka shige ta fa aqida ce ta mu'tazila da ainihin jahamiyya kowa ya zauna inda yake kowa ba a ce kowa ya nike ba ba a ce kowa ya nike ba malam sahuri ka zauna zauna ya kamata kowa ya zauna in ba haka ba kai ma abu ya faru gare ka abin zai mana yawa بسم الله الرحمن الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم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 الصفات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب جذورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاتب واي كتارة ديشا kai namiji ne ko mace kai mace ne shekara ka nawa yawa duniya ne eh. a ni ne tiran nan aka fitar da ina yanzu ban shiga jikinta ba yanzu baka shiga jikinta ba eh. me ce maka yanzu ka make ta a a me gida na ne ya zo nan gurin ya tsaya wai an fitar da ayin shi daga jikinsa shi ne yake zai goma da ke eh, eh kuma da kayan ƴaƴan a jiki da kayan ki in tana ciki kika shige ta me kika me da me kike mata ni din tana Eh to ai ba ni ba me kika mata kika gaya mun yanzu abubuwan da mata. lokacin da Ana tare da babanta to shi kenan mijina sai ya dinga zuwa gurin baban zai baban zai na zafin rai yana bata wa mahaifiyar da rai ya sa baban ce na zafin rai na bata mahaifiyar da rai eh, kuma shi ma baban na ta ba laifin shi bane yan uwan shi ne yan uwan shi ne eh, lokacin kakanta na gurin uba yana da rai yana bauchi yana yin sarauta eh. kakan jari ya sunan kakan nata eh sunan eh, abdullahi abdullahi eh shi eh, yana yin sarauta kuma ya kuma ne a kusan baban jaririya eh. sai yan wanci suka suka tashi ya bar garin ya tafi wani gari wajen kai ya gaje shi sarauta wajen ka baban jaririya ya gaji sarauta suka gaji ya bar garin shi ne a can suka je suka jariri da suka yi aure to ni kuma ina tare da ita ina tare da mahaifiyanta shi kuma mijina yana tare da babanta shi na sai nan sai mijina ya koma kan mahaifiyar da ya ce wai ki je ta zubar da cikin wannan jaririyan ya ce da je ta zubar da cikin ta ni kuma ba na lokacin na yi tafiya ina saudiya ina saudiya kin ga maka ne eh. ke musulma ce ni musulma ne suna na fatima to zahara nan ki fatima to zahara eh. eh, mijin ki fa sunan shi mustafa amma fasiki ne mm. wanda irin fasikanci yake yana haɗa mata da miji yana haɗa mata da miji yanzu ku nawa ya a cikin ta a ba kowa sai kayan yara nan a cikin waɗanne irin kaya Kayana. Eh? Kayana. Waɗanne iri ne kayan? Kayan su ne na wasa. Kayan su na wasa. Mm. Za ki cire? Mm. Za ki fita kira da ita? Eh. Idan kika dawo ba? Ani ba zan dawo ba ni ba na jin sai yanzu. Nan nan muna karatu bakin make ta ba? Dan wace ah. magana da wa kike magana ni ne eh waye kai waye gani a gefe eh gani a gefe wane ne kai ni ne mustafa kai ne mustafa eh. kai ne mijin wajen fatima eh. na ita fatima ta ta ne muna biya a gefe eh muna nan gefe guda menene wannan yarinya ce maka ni eh. ni ni je ba ha na gurin mahaifinta ne da mahaifiyarta kana gurin ne da mahaifiyarta ku nawa kuke tare da mahaifan nata babansa yana da guda biyar amma ba sa cutar da shi ya fi karfin su mahaifiyarsa kuma suna bin sai kuma ba su iya shiga cikin ta ba guda nawa suke binta ita guda uku ne suke binta eh dama can ta taɓa yin irin wannan ciwon aljanu to bari in gaya maka wata magana mm-hmm. ka gaya waɗancan guda biyar ɗin da ke tare da mm-hmm. mahaifinta da waɗancan guda uku ɗin da ke tare da uwarta mm-hmm. ka ce su tafi su ba ta wuri ka ji abin da nake gaya maka eh za ka fita gaba ta wuri eh za ka fita ni ban shiga ba eh ban shiga ba baka shiga ba to idan me yanzu nan kake wa harshe ta ni me yasa to za a ce ai ana da kwashe kayan su eh dole za ku rabu da ita ko duka kake so eh ni lafiya ba a jikin ta nake ba wallahi eh ba a jikin ta nake ba a jikin ta kake ba to me je maka ni kayan yaya na ka akwace za su dawo a'a yayan naku guda nawa ne guda biyar ne guda biyar ne suna ina yanzu suna can gabas suna gabas gabas wani gari ba a saudiya ba wajen saudiya a can suke eh ba su shiga cikin garin ba suna daga waje waje suna nan suna nan tare suna zuwa wajen ne eh suna mm. zuwa wurin can mm. to yanzu abin da nake so da kai da matarka da ka duk kwashe kayan ku rabu da ita mm. za ku rabu da ita ko kuwa eh? kayan eh kayan ba za ka kayan yaran na ku kwashe na ce eh? ba ta za ka iya shiga ba saboda yi eh ta yi azkar yau ta yi azkar yau eh. ba za ka iya shiga cikin da ba da kaya a ka Ko eh? eh. kayan yanzu ka kira mata kai ta ta kwashe mana to dan Allah ka ta doke eh? ta ka doke ba zan doke ta ba ka tafi ka ba ta wuri kar ka sake dawa kira mu ita kira mu ita Fatima na Fatima Laki kwashe kaya ya laki? Laki ya shiga ba? To dama ya saka kaya. Vedi qua, qua non dice. Ya, tu pace? Eh? Eh? Why is Sadio. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 kin kwashe kayan na naki kin kwashe eh kin kwashe to wani alƙawari ke tsakanin mu da ku idan kuka dawo tsakanin ki da Allah to ƴaƴan naki ya za a yi da su ya'yan eh? naki suna nan? da jama'a mu za su duk jama'a ku suna nan me suka zo yi a nan sun zo saurari.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 ne abdulrahman eh? shekara ka nawa duniya shekara ka goma kai musulmi ne ko me ya kawo ka cikin wannan yarinya maman ku ta kira ku ba kuna zuwa kuna wasa a jikinta ba eh ina kayan wasan na ku suke ta kwashe yanzu za mu sake dawowa idan ka zo ba idan ka zo ka same ta kawai ka shige ta ta zo ta gaya mu eh mene mene in hallaka ka to in Allah ya so idan ka sake dawa zan nemi Allah ya taimake ni akan kan hallaka yanzu wa yake kusa cikin yan uwanka eh baban ku ya buga mata kai a jikin kofa kai wace irin cutar take mata ka gaya mini gaskiya tana jin nauyi a jikinta É? Não casou. É? Na mala uma. abin dubi kowa ya zauna kowa ya zauna abin duba ka dauka kauce kana gani za ku ba da za ku da da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

والفاجرات فجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقضى kana surutu ya nuna ka kafala daga addini ko ba ka tare da aljani zai iya samu dama ya shige ka waye tare da ita waye eh wane ne kai mun shiga cikin mun fita eh? mun fita waye eh? ne eh za ka tafi gaba da wani koko sai na hada da duka eh kana son hada da duka to yanzu waye a cikin ta dan danka yana ina yana cikin ta ya sunan shi eh kira shi kira shi yana wurin cibiyar da dama Tirante. Tirante. Yeah, yeah, why? Why? Ninguém. Hey, what? Ninguém na na 23 kai musulmi ne eh. ka shige cikin kuma kana musulmi kuma kake zalunci kai ka dubu da zauna a cikin da saboda saboda me saboda zalunci saboda zalunci a ni ban kuɗa ne je maka eh? malam kuma ga nan ake daga kai aka ji bayanin da zan mata. Ko yi bayani, yi bayani, yi bayani. kana ji ko eh. babana eh. shi ya ce ku zo in shiga eh. shi ya ce ka zo ka shiga mm. ya ina su Mustapha da Fatima sun wuce yanzu tare da ita yanzu ba kowa a cikin tsira ma ne ka kuma ka doke ne na fita za ka sake dawowa ba zan sake ba tun da ba zan idan ka dawo ba hmm? idan ka dawo ba an su dawo wannan dukkan malam kwanaki ka doki firdausi kuma tana da kwanan nan sai ta warke muna zuwa mata eh muna zuwa mata a tuffofin mu eh tana da wani tsirin ganin mu an jima kuma in ta tashi ba za ta iya ba da labarin mu ba wannan kuke ko mu ne kai ka taba rikida ka zama wani abu eh me ka taba rikida ka zama na taba zama mata mutum a hanya a wace hanya hanyar tikajin ka zama mutum eh kai mata ta gani ina na da wani hakari kamar tsoho eh. shi kenan sai da ce mun sanyi eh. sai mun sallam hannu gaishe ni na wuce da na hanyar mata mugunta hanya sai na ka ta girmama ni ta wuce eh sai kuma rannan wata mage eh ka zama eh a gudun bakin dogo eh na ina ba bakin dogo na ina masallacin ku na masallacin ma wajen eh, kuwa na jikaji na jikaji eh sai na ce za ta je gidan malam kabir eh. za ta tafi gida eh. sai ta ga mage a lungu ba ta an kara ba sai ta ganni dai a tsaye a gurin kai ne kare ki da ka zama mage eh na zama mata mage eh da zama mata mage za ta ji tsoro sai ta ce su, subhanallah sai kawai sai na ji wani kamar an watsa mini wuta sai na kara matsawa ga bajan dai ban daddara ba sai ta kama karanta Allahu la ilaha illahu huwa zuwa karken shi shikenan sai ta kuma ta ce la ilaha illallah wahdahu la sharika kala. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شكينا سيطان همين سمد قصدنا وتيسب ودعذاب السنج أجكينا ana karatun Qur'ani ko wani zikiri kuna jin zafi eh, idan dai ban yi niyan ƙetan tabari ban jin zafi ina zuwa ina sauraron ta tana karatu amma kai ne ke zafa eh sai in shiga komai azabar da zan ji a jikin ta dan dai kware ta ina shiga yau ma ta yi wannan zuciya din oh, ina jin azaba yanzu sai na je na yi jinyar jikina sai ka yi eh, jikinka eh, eh eh ka taɓa kila ka zama maciji na taɓa kila na zama maciji a ina a cikin daji ne da waɗansu mutane nan haka can gurin hanyar dokarawa. Eh. da mutane yara waɗansu suna nan a unguwarsu suka gani suka yi ta jifa na lokacin nan da zuciyata ta yi sanyi sanyi na rabu da su kai ba ka taba zama kare a ban taba zama ba me ka taba zama ban da wannan abubuwa akwai tsaka ka taba zama tsaka eh na taba zama dan nan na shigo dakin su eh Na tsaya a gurin bakin kofa can saman kofar ta ce wa mamarta ga tsaka eh. mamatta ta ce to yanzu ya za a yi kuma ɗansu ba zai kai ba eh. sai na nuna musu zai suka ga kofar ta yi tsawo eh. alalin kuma ga kofar su yadda take to ni ne na sasa ka da na ga suna da niyyar su maki na sai na kauce na ba su ganni ba kana zama a ban ko eh ina zama me kake wa mutane ni mm. akwai wata rana mm. ta je ta yi za ta wanka eh. shikenan ya sai addu'a ta shiga da sai addu'a ta shiga sai na tsaya daga bakin kofa Allah dai bai bani ikon shiga jikinta ba shikenan ta fito da ta fito to bata sai ta sa ta rufa wani zani a jikinta ba sai wannan tawo din da ta daura shi haka ta rufe daga bayan ta ba dai zuwa nan shikenan ni kuma sai na sha'awar ta kuma bata daura dan kwali ba ni kuma na ce zan bi tan aure ta Allah bai nufa ba baka taba auren ta ba a aurenta ba a jin bai taba auren ta ba a jin bai taba auren ta eh sai dai ku shiga wai suna son ta da ba ko aljanu kuka auren mutane eh muna auren su eh, eh. yaya ake auren kawai dai idan muka ga mutum a haka dai muna ganin mutane a hanya duk inda alama suke eh. mu ma muna nan inda suke eh. saboda in ma ga mutum ya ba mu sha'awa sai mu zama ko iska ko mu zama mutum da mu zo muna neman magana da su haka ne eh, idan suka amincewa shi sai sai mu tafi a barki idan mutum yana barci sai ga kamar mafarki ne sai ga mutum kamar yana yin jima'i eh to mun an yi auren kenan yana saduwa da ita amma ni ban taba ba wannan na farko ne nake so kuma Allah ya kiyaye ni Allah ya kiyaye ka yanzu ka da kake so a'a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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام sunanka سلام jamil جميل ما shiga cikin wannan hanyar ɗan musulmi ne shekara ta nawa yawa ne shekara ta talatin da biyar ko nawa ne a jikin ta yanzu eh. ba kowa yanzu ba kowa kai ba ka shiga ɗin da sun fita su waye za su dawo a cikin su ni malin da kake gani na gefe kan ta nake ban ta kake na ga katanga ban samu shi. wace ce katanga katanga ita ce zikirin da tsaye da asuba yau zikirin da tsaye da asuba wanda iri tana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير باسم الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير صدق رسول الكريم Yanzu za ka shiga ta yanzu wace irin cuta da wace kai mata eh? to ne kawo ka wancan wannan ne ya gari ko muka taho eh? wannan ne ya gari ko muka taho da shi ya kira shi eh. abdulrahman ko aljanu kukan shiga cikin mutum dama shiga muna shiga ta yaya

Tana cikin tafiya ta gani da wata mata ne haka ta yi kwalliya ta ce mata ko tana tambaye wani gida ne ne sai ce mata ita bata san to ni ne ina so in yi magana da ita sai na kace tana kama kai da dai na zama namiji sai na ga ba ta kula ne da ganin alamar sai na koma can baya sai na zama mata mace idan ya bata an karbi sai ta gama mace a bayan da gyale ya sai mata sallama ta ce yawwa hada goyo fa hada goyo hmm. shi kenan sai na zambaye ta nima masa unguwar fa ita ce ba ta sani ba ita sai na ce sai an jima shi kenan ba ta je kalli fuska ta bai da ta kalli ido na na ta gane ba mutum ba ne <laughs> ya yi na kai ido na yayi kamar na mage ne bai shiri irin na mutum ba Allah ne bai ba iko da ta firgita a lokacin nan da ta duba da da ta lura da kafa ɗaya ya fi ɗaya ya fi ɗaya girma girma ko tsawo girma eh girma da tsawo haka ne eh eh ba ka bari ita yanzu za ku sake dawowa a ni ba zan dawo ba ni da na kira na kai ne na tafi gurin wanda nake wa aiki ku rabu da ni wa kake wa aiki wa kake wa aiki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya hakuri na san ba a cikin bismillahir rahmanir rahim wa auhayna ila musa an alqi 'asaka يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولني ولني إيه؟ إيه؟ ka bata wa kake wa aiki wai eh tudin jiko wa kake wa aiki a wurin boka ne kake mishi aiki eh kake wa boka aiki eh? baka san haramun bane kai ba musulmi bane kai wajibi ka tuba ka daina boka aiki jinin yake ba kuke sha jinin jarirai waɗannan iri idan aka kawo mushi in yara ba su da yara ba su da a shi shi yake sa kuke kashe yanzu kai kana musulmi daidai ne kai haka an shi yake taimaka mana da abinci don yana ba ku abinci don ya ba ku abinci ko kuma sai ku rinka kashe mutane kai yanzu kana son kashe ka a don Allah bari eh to dan me kake kashe mutane kai shi ya mana umarni shi ya maka umarni kai yanzu duk abin da aka ce kai sai kai Eh? to za ka tuba yanzu ko kuwa da gaske tuba ba na yaudara ba eh wajibi ka tuba ba za ka tuba za ka tuba ina cikin musulunci abin da ne eh eh a ai yanzu sai ka tuba in ka duba shi kenan ana fatan Allah zai gafarta maka saboda Allah yana cewa qul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu ala la taqnatu min rahmatillah wancan ne ya samu jamilu eh. kai ya sunanka da can ya rabu zan ba musulmi ba ne kai da ba musulmi ba ne kai ba ma guje ne ko kirista mm, kirista ne kirista eh. kana zuwa coci eh. eh wace coci kake zuwa a nan ma sabon gari ma nan sabon gari kake zuwa coci a ina cocin take catholic church take zuwa na sabon gari eh, eh? to yanzu wannan suna kake so mm, eh mutum Muhammad Awal Aljani Muhammad Awal Muhammad yau wato shi ke da na yadda da abu amma za ka gyara halayenka to shi ke nan insha Allah ya za ka rufe ta eh insha Allah wa ayin Allah to za a taya ka addu'a Allah ya gafarta maka ita ma za a rufe ta a ai da da kake ko ka aiki ai fita to sake faɗan kalma ɗin كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله الله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 Allah muna fatan jama'a su saurara da Allah